الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba ikon haɗuwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar biyar ga watan Ramadana haka ne shekara 1439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 21 ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas muna cikin suratun rom za mu tashi kan daidai aya ta arba'in da ɗaya fadin allah zahar alfasa da filbarri wal kafin nan akwai in uwa da suke bukatan addu'a akwai wanda ba su da lafiya ko su iyalansu ba su da lafiya suna neman addu'a wajen ‘yan uwa Akan kan Allah ya ba su lafiya. ‘Yan kasuwanmu, Allah ya albarkaci kasuwancinsu, Allah ya ba su ikon kwatanta gaskiya. wayanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya samarinmu Allah ka kare su daga kwayoyi da ababen maye Allah ka yassara musu sana'ar da za su yi Allah ka wadata su ma'aikata Allah ka kare su ka ba su ikon kwatanta gaskiya jami'an tsaro Allah ka ba su ikon aiki tsakaninsu da abin da aka hasa su tsakaninsu da Allah Allah ka toshe bukatunsu Allah ka ba su ikon yin gaskiya shugabanni Allah ka ba su ikon saukar da nauyinsu Allah ka ba su ikon adalci Allah ka saukar mana da damina mai albarka Allah ka wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu Allah ka wadata mu Allah ka biya mana bukatunmu duka Allah ka kare mu akwai wasu ‘yan uwa da suke wasu abubuwa wanda a gaskiya ban sani ba ba su nemi shawara ta ba sai da aka yi aka zo ana neman kuma ahuwa dan uwa malam gambo kyari jazahullahu khaira shi ya gani a facebook an tura wai an ce wai wai in tsaya takarar gwamna wato a ta'in fada ma ina kun kunyan fada wato jama'a abin abin kar mu wuce iyaka kar mu wuce iyaka cikin abin da muke yawwa ka gani ni an ce mu a facebook na nemi in gani ban gani ba gashi hatta jam'iyyar siyasar ka duba ni da na ga hoton da bari ina ganken hoton amma da na ga hoton a wannan sifar sai na ga ta yi muni ban ga ta yi kyau ba a gaskiya wannan ba aiki na ba ne ba na tunanin shi ba na mafarkin shi ban iya ba ba kuma zan iya ba nauyin da Allah ya daura mana Allah ya ba mu ikon saukewa ko hisabin iyalanmu da 'ya'yanmu sun ishe mu hisabin kanmu ma na gangan jikinmu ya ishe mu a ranar da Allah zai ce zai toshe bakunan mutane gabbai ne za su ba da shaida al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima ya yaksibun saboda haka a yi mana fatan alkhairi Allah ya samu wanye da duniya lafiya Allah ya musa Allah ya sa mu cika da imani duk wanda yake kaunar mu yayi mana fatan mu cika da imani babu abin da yafi wannan gata in ya so mun haɗu gidan aljanna mu yi saura Allah ya sa mu dace za mu tashi kan fadin Allah zahar al-fasar bil barri na'am a'udhu billahi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي السيئات ليذيقهم Sarki الذي عملوا ليذيقهم بعض barna ta yi bayyana ta yawaita filbarri a tudu walbahari da kuma cikin ruwa bima kasabat aidin nasi saboda abinda hannayen mutane wato ta aikata liyudhiqahum ba'd alladhi amilu saboda haka kuma Allah zai sa wato zai dandana musu wannan lamuna ta'lili ne domin Allah ya dandana musu ne ba'd alladhi amilu sashin abin da suka aikata la'allahum yarji'un ko sa dawo su koma ga Allah wannan ayar aya ce kamar yadda malamai ke cewa jami'a mani min jawami'il kalim ga sunan aya ce gajeruwa amma tana dauke da bayanai masu yawa Allah madaukake yana nuna barna ta yawaita zahara ta bayyana alfasadu barna fasadu ainihin kalmar barna ce to amma wace barna ake nufi da yawa masu tafsiri sun tafi akan cewa abin da ake nufi da fasadu a nan shi abin da yake faruwa na ƙarancin ruwa da ƙarancin amfanin gona da ƙarancin kifi a cikin ruwa da ƙarancin riba a kasuwanci idan aka yi noma ba a samu amfani mai yawa dabbobi ba sa haihuwa kamar yadda da suke haihuwa duk wani alkhairi da albarkatu da Allah yake baiwa bayinsa sun ragu ba a samu kamar da yawanci suna tafiya akan wannan amma al-imam ibn ashur a cikin tafsirinsa ya kawo innan din duka yace kuma ai asalin barna duk ita ce shirka saboda haka ana iya fassara wannan da zahar al-fasadu ma'ana shirka ta bayyana dalilin shirka ne sakamakon yasa wa'annan abubuwa da suke faru a ban kasa me yasa hakan ya faru Allah ya ce wannan barna da ake gani tawaya da ake gani karanci da ake gani da ana samun ruwa yanzu ba a samu da ana samun amfani yanzu ba a samu duk wani yaro wanda ya kai ko in ce mutumin da ya kai shekara arba'in da biyar ko hamsin zai ga cewa lalle an samu canji a amfanin gona ko kuwa yadda ake noman gyada da ana da dala na gida a garin nan ba wuri ɗaya ba ba biyu ba yau ba inda zaka gani sai dai a bayan pickup a buhu an kawo an wuce da ita tashar muna iyakar ta kenan amma da ko ina ana noma ana samu amfanin gona bayan gida za a samu wani wuri ɗan kankani aka yi noma mace za ta samu kubewanta za ta yi miyanta na ɗan lokaci amma yau amfanin gonan babu su yau dabbobi da tumakai suna haihuwa uku uku hudu hudu biyu biyu yanzu masu bibbin ma kaɗan ne duk amfanin sun rabu da mutane abu kaɗan yana isansu yanzu baya isansu jari kankani mutum yake da shi amma zai kasuwanci rike kansa da iyalinsa yau mutum yana da miliyan ɗaya yana kanai bai isa shi jari ba me yasa haka Allah madaukake ce to wannan fasadi wannan tauyewa da ya faru fil barri a tudu wal bahri da kogi wasu ka fice ma albahar din shine tudu ɗin din shine kogin saboda tudun bai rayu tudu ba sai da kogin ya amfane shi kuma larabawa suna amfani da tudu a wajen kiransa da lafazin wato albahar wannan abin ya faru bi ma kasabat aidin nas bi sababi ma kasabat hu aidin nas anan an shafe wannan zamiri mai komawa ga aikin bi ma kasabat hu ne amma aka shafe wannan lamiri ma'ana saboda abinda hannayen mutane ke aikatawa to anan Allah ya ce liyudhiqahum ba'd alladhi amilu don Allah ya dandana musu sashin abinda suka aikata to ba'd din nan ba'd jaza'a ba'd a'malihim ne ko kuma dai a'a wato wannan uquba ce liyudhiqahum ba'd al ya dandana musu sashin uqubar ba duka uqubar ba an fahimci bambancin ko dai Allah yana ɗanɗana mutane zunubi na ba dukkan aikin da suka yi ba na wani daga cikin aikin da suka yi ne wani aikin ba taɓa su a kai ba ko dai akan dukkan aikin su ɗin ne za a kama su amma azabar da Allah ya kawo wanda ya cancanci ya yi musu ɗin ba dukkan azaba Allah yake musu ba sai dai wani sashin azaban ne ake ɗanɗana musu magana ta ƙarshen ita ce daidai Allah zai ɗanɗana musu wani sashi na azabar da suka cancanta ba dukkan azabar da suka cancanta ba za mu koma aya da take fassara mana wannan inda Allah ke cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa ma kasabu ma taraka ala ha min dabba kaga da a ce Allah zai kama mutane don zunubinsu da bai bar wata dabba mai rarrafe a bayan ƙasa ba kenan Allah yana kawo mana fari yana kawo mana cututtuka da da babu su kamar cututtuka yanzu da yawa muna ciwon koda ciwon da yake da tsadan magani a da ba a san su ba ciwon siga a da ba a san su ba ciwon hawan jini ba a san su ba eclampsia calcium waye waye gashi na cututtukan nan duk sun zo sun addadabe mu me yasa Allah yana cewa zai ɗanɗana mana wani daga cikin zunubinmu wannan kaɗai kenan daga zunuban da muke aikatawa ta ya in Allah zai kama mu akan zunubin mu duka bal zunubin wasu daga cikin mu mun ji labarin yadda Allah halakar da mutane annabi shu'aib me dalilin da yasa Allah halakar da su suna tauye mudu tauye mudu suke yi shi yasa Allah halakar da ƙasa gaba ɗaya yau ba a tauye mudu a Maiduguri ba a yi a Kano ba a yi a Kaduna ko Lagos ko Zaria ana yi irin tauye mudu fiye da yadda kake tsammani ta kowane bangare magani za a yi shi jabu a zo a sayarwa mutane magani da ya gama amfani ya expire lokacin amfaninsa ya kare a goge a rubuta cewa sabo ne mutum ya zo yana ciwo ya kara wa kansa ciwo da maganin da shi ma ciwo ne yau barna ta yi yawa a bayan ƙasa akwai 'yan dole sai na kuɗi 'yan dare ɗaya zan zama miliyoniya Allah ya yawa da su wannan barnar sun yi yawa marayu an danne hakinsu mata aure an danne hakinsu iyaye an danne hakinsu leburori an danne hakinsu lebura ya maka aiki wata uku wata hudu wata biyar ba za ka biya shi ba in ka zo biyan shi zai ka wulakanta shi sai ka zage shi bai gaza ka ba wajen imani bai gaza ka wajen sallah ba ya gaza ka wajen abin duniya ne Allah ne ya sa shi a karkashinka kamar yadda ya ba ba'dhum ba'dan sifriya Allah ne hore ma shi don ya jarrabe ka saboda haka barna ta yi yawa Allah yana kama mu a wani bangare na zunubin shi yasa a darasin mu na jiya mun yi magana cewa magabata idan suka samu wani abu za su ga cewa sakamakon zunubin su ne ko to amma yau muna zunubin amma ban ma zargin kowa ban ma zargin kanmu sai dai mu zargi mutane yanzu kowa in yace tsadan kaya rashin kuɗi sai ya ce gwamnati zamanin gwamnatin wane zamanin gwamnatin wane shugaban ƙasa ne shugabanni ne shugabanni ne amma kai talaka baka sallah kana sata kana zina kana shan giya yana luwadi tana madugo ana alghush duk wannan barnan mu ne muke yi shugaba ne yayi luwaɗin, ko cacan ko shan giyan Allah yana kawo mana bala'i dalilin shugaba ne ko dalilin mu ne Allah ya ce wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun hakan da muke shugabantar da wasu zalimai sashin azzalimai akan wasu azzaliman saboda abin da su azzaliman suka aikata ashe idan mun zama mutanen kwarai Allah zai kawo mana na kwarai ai mun dan gani lokacin da muka shiga inda muka shiga muka koma kowa yana Allah Allah Allah bai kawo canjin ba inda a lokacin da da ake ne a tsarin da ake da ne da maiduguri sai dai ta zama toka ba su yi tsammani maiduguri za ta yi existing zuwa wannan lokacin ba wa'inda suna da ɗan sani a kai sun je sun sai gidaje a nijar wa'inda suka ɗan yadda ɗin su ne suka zai a kaduna su kano amma maiduguri ba su da tsammani mai maiduguri za ta rayu tsammanin suwar haka nan toka ne borno toka ne amma da kuka koma ga Allah kuna cewa Allah Allah mata suna Allah Allah yara suna Allah Allah tsofi suna Allah Allah aka koma ga Allah lokaci daya ba a yi tsammanin canjin nan zai zo ba Allah ya kawo canji kuma gashi mun ga canjin tunda zaka zauna a cikin gari mai duguri tukun inda kullun sai ka ji karan bom sai kai wata guda baka ji karan bindiga ba ba bin godiya ga Allah bane to mun dawo ne Allah ya dawo mana wallahi in mun koma Allah zai koma asa rabbukum an yarhamakum wa in untum udna inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza wa mutane halin da suke cike ba sai in sun canza in kuna cikin ni'ima kuna bautawa Allah kuna tsoron Allah Allah ba zai kawo muku azaba ba sai in kun bar hanya in kuma kun dage da fasikanci da barna da fajirci da shan kwaya in wannan shine kuka ce mai kyawu to Allah zai canza kowa ya shiga kuncin tsohuwar da take gida sai ta ji zafin abin balle wanda yake kasuwanci kowa sai ya ji ko da za ku dawo to yanzu ne lokacin da za mu dawo ga Allah mu ji kunyan Allah wanda ba wani abu muka bashi ba ya bamu lafiya ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana kwanciyar hankali a lokacin da ana tada bama ba mai wa yake magana tsadan kaya a lokacin da ake bi ana harbe mutane a gidan daji ko a ofisoshi ko a masallatayya wa yake zancen kaya ya yi tsada wa yake zancen ba aiki ana zancen ke tsere da rai ne yanzu duk wannan sun kau sai kenan kawai wasu don ba sa son wasu su fito su yi mana imla'i su cusa mana ra'ayin abin da ba shi ne ra'ayinmu ba su sa mu fahimtar ba abin da fahimtarmu ba a sa muna zagin shugabanni me shugabanni suka yi mana shugabannin sun gazawa yayinmu ne wani bai gazawa mahaifinka ba ko ya gaza za ka yi daga zagi mahaifinka to me yasa za ka zage shi shi ma uba ne na wani ko ba komai ka zage shi ka zagi uban wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin kaba'ira mutum ya zagi ubansa ta ya zai zagi ubansa ya rasulullah annabi yace zai zagi uban wani sai a zagi nashi zagin nan in ka faɗa ba ba ta je banza ba in ka ce Allah ya tsine wa wani ko dan da ka haifa ne a zaman ka na uba ka tsine ko ubanni ku ji iyayen da suke tsinewa ƴaƴansu ko dan ka kace Allah ya tsine maka albarka to wannan tsino da ta fita a bakinka sai ta yi sama a mai da ita ta je kudu ta dawo arewa ta je yamma ta je gabas duk ba hanya sai ta zo kan wanda ka tsinewa in ta zo in ya dace da tsinuwar sai tsinuwar ta fada kan shi in ba ta dace da shi ba kamar yadda in ka buga bol a ƙasa mai iska fam zai tashi sama to in tsinuwar ta je jikin wanda ka tsinewa bam sai ya taso daga shi in ya tashi kuma inda zai je sai inda ya fito sai ka ga uba yana tsine waɗansa su ne zai zama tsinannen uwa tana tsine wa ita za ta zama tsinanniyar me yasa don ƴaƴan ba su dace da tsinuwan ba to haka idan kana zagin shugaba kana ce Allah ya tsine wa shugaba Allah ya masa kaza to shi kenan ra'anar za ta je tsinuwar za ta je amma idan ba ta dace da shi ba Allah ba a zalimin kowa bane za ta dawo kanka kuma addini mu ya nuna mana irin zaman da ya kamata mu yi da shugabanni ba zagi bane ba fada bane ba tawaye bane ba zanga zanga bane as-sam'u wat-ta'a ala al-mar'i al-muslimi bima ahabba wa kariha ji da bi akan mutum musulmi cikin abin da yake so da bayya so kana so akai baka so akai ka ji in an ce zo kai kafirci ka ce ba zan yi ba ka bar sallah ba zan bari ba kar ka kira sallah sai na kira amma in ba haramun aka ce dole sai ka yi ba in ba wajibi aka ce dole sai ka bari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana innakum satarawna min ba'di athara za ku ga son kai bayana da wasu abubuwan da baka so sabai suka ce me zaka umurce mu ya rasulullah annabi ya ce ku ba su hakkin su ku roki Allah ya ba ku naku addul ladhi lahum wannan shine zama da shugabanni ba aikin mu bane don yau social media ta yi araha sai mutum ya shiga facebook ya yi tsinuwa ga shugabanni ya yi kage ya yi ƙarya ko yi wa malamai na sunna ƙarya da kage bal malaman da suka mutu suka koma ga Allah a zuwa haɗa hotunansu da mata ko masu rai ko masu mutuwa a hada su da mata wai gashi wani wane gashi nan ana cewa malami gashi an dauki hotonsa da mace an cire kan an zo an hada don neman batanci yanzu wanda zai ce maka ga hanyar aljanna ka ga hanyar wuta ka kiyaye zo ga hanyar aljanna shine zaka yi masa wannan sakamakon to ina kirki a gare ka ina amfani a gare mu in har ban ma girmama malaman mu ban maganin ganin mutuncin su ban ma girmama shugabanninmu ban ma ganin mutuncinsu ban ma musu fatan alkhairi mutane masu alkhairi su ne mutane da suna da shugabanni in shugaba ya ce ku yi za su ce mun ji shi shugaban kuma ba ta kansa zai yi ba zai tashi mai kare hakkinsu in ya ji talakawa ga abu kaza ya same su a wuri kaza zai je duba me ya faru kaza ne to maza a ɗauki mataki a gyara kaza a yi kaza kar a yi kaza yau babban musibar rashin aikin yi kowa magana da zai faɗa to a wani kundi kuka samu ku 'yan ƙasa dole sai gwamnati ta nema muku aiki bari mu juyar da abin kanmu a ina aka rubuta wai sai gwamnati ne za ta nema muku aiki gwamnati ita ce take muku aikin ba take nema ku aikin ba ko akwai inda aka ce sai gwamnati ne za ta rike mutane ba sana'o'i ne Allah ya yawa da sana'o'i kasuwanci Allah ya yawa da su ina ina noma Allah ya yawa da su me yasa ba za mu yi himma ba mu koyi sana'o'i a bangaren mota kadai akwai makanikanci akwai fakaneza akwai wannan bita ko masu fenti mota akwai electrician akwai masu gyaran radiator duk da driver da yake duk wannan abin da ya ta'allaka ga mota ne kasuwanci ire-iren ababen sayarwa in baka da jari ka je ka haɗa kai da wani ka zama mai gaskiya shi ya je ya kawo kai ka zauna ka sayar ya biya ka to amma kai a nan ɗan uwanka ne yayanka ne ƙanin babanka ne kawunka ne hamshakin ɗan kasuwa yana da shago babanka ya yi masa magana ko ya ta ta yi masa magana ko shi ya ga cewa bai dace ba ka gama makarantar secondary ka gama diploma ka gama university baka da abin yi kar ka zauna haka ka zo mu zauna a shago ka koyi kasuwanci da kai ɗan kirki ne sai ka zauna ka koyi kasuwanci amma kana shiga shagon sai ka nuna shi wawa ne bai san abin da yake yi ba ana sayar da kaya sai kana ragewa za a sayar da kaya sai ka ɗauke kudin tun bai sani ba ya zo ya sani wani in an sai da kayan in a cikin kwali ne aka cire abin sai daga kwali empty din ya ajiye kamar akwai kaya a cikin kwalin a ce empty ne ya kashe kudin ran da mai shi ya zo ya taba kwali ɗaya empty ya taba wannan empty ina kudin babu amma mai zagin shugaban ƙasa ne mai zagin gwamna ne mai zagin waye ne shago aka baka ka zauna ka koyi sana'ar da zaka ci abinci ka zo ka handama kana zagi wanda yake shugabantar ƙasa gaba ɗaya kana cewa bai iya ba kai shago ɗin ka iya akwai wanda aka sa shi ya sayar da magani a kemis in ya sayar da magungunan sai shi ya je ya sayo wasu ya zo ya ajiye in an zo kamar ba a sayar ba ashe ya sayar ya je ya sayo da yawa suna yin haka suna sayar da kayan sai su yi sauri su je su zo su aje wani kuma mai gidan shi ya sa masa farashi wannan abun naira dubu biyu ne wannan dubu biyar ne wannan dubu uku ne mai dubu biyu sai ya sayar dubu uku in ka so ka saya in ka ki ka bari akwai wanda ya zo ya sayar da abun dubu bakwai dubu goma sha biyar wanda ya saya bai sani ba ya ɗauka ya tafi da ya je a ce abun ba wanda ake so ba da ya mayar da abun ga mai sayar da kaya na ainihi yana nan wannan abin da na saya na je ba shi ba ne a bani kuɗi na to nan lasa za ta zo nawa ka saya dubu sha biyar shi da ya yi hayan shago ya je ya kawo kayan riban da zai ci bai wuce naira ɗari uku ɗari biyar ba kai da aka ce ka zo ka ci albarka za ka ci naira dubu takwas ka ce shugaba bai da adalci su waye suke satan waya a makabarta shugaban kasa ne ko gwamna ne masu zarewa mutane waya a cikin nafem masu kwace 'yan mata jaka waye ne masu satan takalma a masallatayya waye ne shugaban ƙasa ne ko gwamna ne amma kuma in an tashi wa za a zarga kai da iyayenka ba su ji daɗin zama da kai ba babanka yana wayo Allah mamarka tana wayo Allah ba su ƙi ka mutu ba saboda ka addabe su a haka in ka mutu kana jin Allah zai barka muna aikata barna muna zargin wasu dubi yadda ake yin caca wa ya ci a cacan wa ya bude kamfanin gwamnati ne in gwamnati ta bude ba za ku ce ban maso ba su waye masu yin cacan ‘yan kasuwa ne yara ne mata ne wane ne ma'aikata ne don in ba da kaɗan in ci da yawa musuwa suke luwaɗi da su ake luwaɗi da su ake suke zina da matan aure na mutane duk wannan ban magani to wanda yake da alkhairi shine wanda yake duba laifin kansa wanda yake binciken kansa wanda yake nadama akan abin da yake aikatawa wanda ya sani cewa shi kadai Allah ya halitta shi kadai Allah zai kashe shi kadai Allah zai wa hisabi duk wannan hayaniya da muke ran da an ce ka mutu masoyinka ne wanda zai ci Allah ya ji kanshi ya tura karami ya tura sashi kenan wani ma bai da lokacin yayi ta'aziyya ko ya maka addu'a bayan wata uku ya manta da kai wanda kake fada akan su wanda kake zagin su saboda haka idan muna so Allah ya kawo mana gyara mu gyara kawunan duk wanda Allah ya sa su a hannunmu mu yi gaske akan su Allah ya baka mata ka bata hakkinta ka girma mata ka tausaya mata ka gaya mata magana mai daɗi ‘ya'yan da Allah baka ka kula da su ka ba su ilimin addini bayan ka ba su abinci abincin da kake ba su halal ne baka ce da su haram ba kai kanka ka sauke albin da Allah ya ce ka sauke idanuwanka ka kiyaye kafafuwanka ka kiyaye cikinka ka kiyaye to yaushe kake da lokacin shugaba yaushe kake da lokacin wani mai kuɗi to barna ta yi yawa me yasa bai ma kasabar aidin nas saboda abinda hannayen mutane ke aikatawa annas yawanci idan ya zo a irin wannan babin yana magana da mushrikai amma kuma da yawa mutane al'ummu Allah ya halakar da su ba don shirka kaɗai ba sai don shiga hakkin bayansa shiga hakkin bayan Allah ba karamar musiba ba ce Allah madaukake zai zika kan ba'd alladhi Amin. yana ɗanɗana musu sashin abin da suka aikata la'allahum yarji'un ko sa dawo hanya to mun ɗanɗana. mu kuma ɗanɗana. mun sake ɗanɗana. shin mu dawo Kwari yanzu mu ci gaba ne har Allah ya ƙara ɗanɗana mana dibara mu ba ta fi da mu ba sai komawa ga Allah wallahi mu gyara tsakaninmu da Allah Allah zai gyara mana tsakaninmu da bayinsa arzikinmu na gare shi ya yi mana alkawarin zai ba mu amma bai mana alkawarin zai shigar da mu aljanna ba arziki ko kana kafirci za ka samu kana shirka za ka samu an ga an rubuta in a halal ne za ka samu in a haram ne zaka samu subhanallah wani Allah ya rubuta arzikinsa haram ne bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id bi katbi rizqihi wani malami mai fassara yake cewa bi katbi rizqihi yace amin al halali am min al haram wato Allah da ya rubuta aji arzikin ka tun kana cikin cikin yatimarka sai a ce wannan zai yi arziki amma ta haram in ya fita shine sace-sace shine fashi shine 419 shine komai sai ya kudance ana ta girmama shi shi ko ya san musibar da ya riba don tun farko an rubuta arzikinsa haram to an riga an mana laminin wannan amma bai mana laminin shiga aljanna shiga aljanna ma kuntum ta'malu Allah ya samu gane na'am قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله innahu bayan Allah madaukake ya bayyana cewa barna da ta faru sakamakon abin da mutane suka aikata ne sai Allah ya juyar da hankalinmu zuwa lura da wasu al'ummu da su ma suka yi irin wannan barnan sakamakon barnan su din ita ta ka zamanto ma halakar da su aka yi gaba daya a ƙasar. shi yasa Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ne da su siru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru ku duba ku gani da idanuwanku kaifa kana akibatul ladina min qabl ya ya kasance ƙarshen wa'annan da suka wato gutucewa Allah wayannan da suka kafircewa Allah ya sakamakon al'amarin su ya kasance sun karyata manzannin su sun abin da suka aikata Allah ya halakar da su kamar ba su kasance ba kana aktharuhum mushrikin ya kasance yawan yawan su mushrikai saboda haka Allah ya halaka su dama kuma yawan yawan mutane kullun in ana maganan yawa to babu alkhairi cikin su wannan ka'ida ba ta musulunci bane di majority eh majority za su dauki vote din amma ba kullun ba akwai jefa kuri'a musulunci amma ba kowaye bane in an jefa kuri'a shikenan akwai wanda koda ya ci a kuri'a din akwai abin dubawa ya kamata a sake dubawa na saboda haka yawa yawan su Allah ya ce mushrikai madaukakin sarki ce fa'akin waje wajhaka lid-din al ka tsaye da fuskar ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da duk wanda ya bi ka waje haka ka tsaye da fuskar ka lid-din ga wannan addini mai kakke ne addinin musulunci ila ad-din al-baligh baligh ya kai matuka wajen istiqama shi addinin musulunci alladhi laysa fihi hujaj babu karkata daga addinin musulunci wannan ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin al'ummarsa gaba daya dukkan mu mu riko ga addini a can baya an yi mana wannan magana amma anan an kawo maganar ne wasu suka ce don karfafa maganar baya kar ku manta da wancan wasu kuma suka ce an kawo ta ne don ai kawo wannan magana na gaba shine min qabli an yata yawmun la maradda lahu min Allah tun gabanin wato wani yini da zai zo wanda wannan yini idan ya zo la maradda lahu min Allah ba mai mayar da wannan yinin daga Allah in Allah ya kawo kiyama ba mai mayarwa za ku shirya dukkan tarurruka iri-iri za ku yi ɗin ko za a yi rishaduli an shafe lokacin an canza an tura lokaci kaza ko a ce ma an fasa until further notice wannan ku za ku yi ana ku tsarin amma idan Allah ya ce lokacin kiyama gashi nan zai zo to da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba da wanda ya kwaba kasansa da wanda ya aure da wanda ya gina ɗakinsa bai rufe ba gaba ɗinsa a yi tashin kiyama lokaci guda mai yadi ya miƙe yadinsa yana aunawa ya sa ce yana auna ya miƙe ka hannun haka yana miƙewa sai ya faɗi da yadinsa kiyama kenan ya ɗau loma zai kai bakinsa zai faɗi loma kiyama kenan in ya zo la maradda lahu min Allah ba abin da zai mai da wannan lokacin daga Allah in ta zo ta zo la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu Allah ya la maradda lakum min Allah yau idin a wannan rana fa ran da aka ce kiyama ta zo din nan yasaddaun sai kaga mutane sun da yasaddaun at-tasaddu shine tsago shine rabuwa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir za a rabu gida biyu kashi ɗaya gidan aljanna kashi ɗaya gidan wuta sai Allah ya ce man kafara fa alaihi kufru duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwar ta duniya fa alaihi la ala ghairi akan shi ne ba wannan kafircin sa din in ka ce ba za ka bi Allah ba ba za ka yi sallah ba ba za ka yi addini ba ba za ka bi iyayenka ba ba za ka yi adalci ba don kanka don kanka ana tambayan wani dan kwaya me yasa kake shan kwaya sai ce shugabanni ne ba su da adalci kwaya yake sha ba ba su saba mana aikin yi ba saboda haka eh, pressure din da kuma gwani ne din in an sha za a sauke to in ka sha kwaya kana tsammanin Allah zai tambayi shugaban kasa ko gwamna ko chairman me yasa wani ya sha kwaya kai din Allah zai tambaye ka me yasa ka sha na'am in ba kai sallah ba kai eh, za a tambaya man kafara fa alaihi kufur kamar yadda Allah ya ce man amila salihan fali nafsi wa man asaa alaihi in kai mai kyau dan kanka in ba kai ba dan kanka man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur hanya ce ne ga alkur'ani ga sunna ga malamin masu karantarwa ga masallaci ga miskine masu neman sadaka ga makaranta tana bukatar a biya mata malamanta ga tsofi suna bukatar tallafi ga mara lafiya asibiti in ka ɗauki kuɗinka a banki in ka suka fuskanci wannan wajen a'a ga karuwai ga otel ga wurin disco ga wane ne in ka ɗauki kuɗinka in ka so ka je can kai dai ka san sakamakon ba ɗaya ba ne wa man amila salihan duk mutumin da ya aikata aiki na kwarai ya ta Allah ya yi biyayya ya saukar da hakkin da ke kansa to wannan mutumin fa fali an kusihi man din nan amila salihan ana magana da mutum ɗaya ne bai bari lafazin man na'am idan inda aka zo aka ce fali fusim ga kawunan su ma'anan man tana dauke da jama'a saboda kawunan su ne yamhadun suke shimfida almahdu ne shimfida yafrishuna fil janna suna tana da kansu shimfida gidan aljanna annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ga manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya tafi mi'raj ya ce kai wa al'ummar ka sallama yace ka ba su labari aljanna kasarta babu tsaro muna jin ta jirimi ta jala al-anhar gonakin aljanna ka har kaza aljanna yace aljanna fakko ne babu komai mutum shi ne zai da shi a gidansa na aljanna wa inna gharasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar in kana so kai samu bishi a gidan aljanna ka dasa tun anan duniya da me da tasbih kana subhanallah za a dasa maka alhamdulillah za a dasa maka la ilaha illallah za a dasa maka Allahu akbar za a dasa maka sai kai ta tasbihi sai kai ta dashe gidan aljanna mizanin ka yayi nauyi ko da wani ya ce ka kware ni ma sai a ɗebi wani tasbihin ka a bashi sai ka tafi amma kai baka yi tasbihin ba baka yi ibadan ba da zaran wani ya zo ya tsaya ya ce ya cuce ni ya kwace aikin ka kenan ka tashi ba komai ba aikin alkhairi wani ya zo ya ce ya cuce ni ba yi da aiki to a ɗebi zunubi na azuba masa sai da zunubi a lafta maka sai wuta Allah ya kiyaye saboda haka duk wanda ya aikata aiki mai kyawo to kansa yawa kansa yawa shi fadan jira sai Allah madaukake ce liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadli Allah madaukaki yayi hakan ne ba don ya saka waɗanda suka yi imani suka aikata na aiki na kwarai kullun zaka ji alqur'ani yana tafi da wannan sarau innal ladina amanu wa amilus salihati alladina amanu wa amilus salihati don babu ragunci a cikin addinin musulunci ba a cewa wai kai imani ka zauna ba aiki babu shi kana imani to sai aiki alladina amanu sai a ce wa amilus salihati don Allah ya saka wanda suka imani suka aikata aikin na kwarai min fadlihi da falalassa. da karamcinsa saboda duk sakai da za a yi wa dan aljanna ba sakamakon daidai da aikinsa bane aikinka ba zai sai aljanna ba falala ce daga Allah ko gidan duniya aka ce mutum ya gina ya zauna talaka shekara nawa za ka yi kana gini nawa za ka yi kana za ka sai fili nawa za ka yi gini ka ce ka gama ka shiga gidan ka zauna wanda yanzu za ka yi shekaru kaɗan kuma za ka fita wani ma ya gama ginin bai shiga ba ya rasu to wannan na duniya balle gidan aljanna ga irin matan siffar matan kawai ka ji ma kawai ibada ka ta biya jin kawai ba wai ka shiga ba wai ka je ka same su matan aljanna ana kiran su hurul ayn ba me yasa kace musu hurul ayn ha farin an ce musu uruban atraba na Allah ya ce fihinna qasiratu tarfi لم يجمدهن إنس قبلهم ولا جان إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا أمر كنا أجل فسرة مين معنى عربا أطرابا كما نزل فسرة معنى عربا أطرابا نعم ما تقع الجنة كنا عربا أطرابا ba an je an yi musu mai ake cewa gyaran jiki din nan ba jilke wannan na gida ne ai mace in ta tsufa a je a tsaga nononta a sa mata wani roba ya tashi surgery. ai a surgery plastic plastic surgery. a yi musu wannan a sa wani roba fatan ya tashi ya tsaya don roban da ke ciki to na aljanna uruban atraba ha ya sabi lemi Allah ya samu na ciki Allah ya ce liyaji zai ladina amalu wa amin salihati min fadli da falalansa Allah zai ba basu innahu la yuhibbul kafirin amma wa sani ka Allah ma madaukaki bai son kafirai Allah ya kiyaye mu da kafirci na wa min ayati ay ليرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah madaukake ce wa min ayatihi wannan kuma yana daga cikin ayoyinsa subhanahu wataala dalilai da suke nuna cewa Allah kaɗai ya cancanta aiwa bauta an yursil riyaha ya kuma ya aiko muku da iskokai wanda yake iskokai na rahama wannan iskokai kuma idan suka tashi mubashiratin wato masu yi ma bayi albishir ne iska za ta kado ta hanyar teku ne ko ta hanyar ƙasa ne sai Allah ya aiko da iska da za ta zo ta yi muku albishir cewa ga ruwa na tafe a baya yawanci kafin a saukar da ruwan sama za ka guji wata iska wani lokaci za ka ji kamshin ruwan sama a cikin iskar ko ka ji iskar tana sanyi-sanyi alama cewa wannan iska tana tafe da ruwa a bayanta kuma yawanci iska da take zuwa da rahama wato yawanci suna tasowa ko daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu yawanci iskokai na rahama amma iskokai na azaba to ba ta nan suke tashi ba Allah ce mubashiratin wannan iskokin suna zuwa ne a halin kasancewa suna masu albishir da rahmar Allah li yudhikakum min rahmatihi don Allah ya dandana muku daga rahmarsa ni'imarsa ta ruwan sama wali tajri al-fulku sannan kuma don jiragen ruwa su gudana as-subnu fil bahri inda hububiha iska tana kadowa sai kaga dalilin iskar nan kuma jirgin ruwa dauke da kaya makil a cikin ruwa na kadawa na tafiya bi amrihi da umarnin Allah da wato da izinin Allah da tsarin Allah walitabtagu min fadlihi kuma don ku nema daga cikin falalar Allah na arziki cikin kai kawo da za ku yi na tijara a cikin ruwa wala'allakum tashkurun kuma Allah ya muku wannan ni'ima ne don ku gode masa wannan aya kaga za ta kaga fi alai mudari'ai suna nan da yawa ya ce wa min ayatihi me an Yurusila yurusila mudari ne riya mubashiratin sannan kuma ya ce na'am wali yudhiqakum shi ma mudari ne sannan kuma ya ce wali ta jiriyar fulku sai kuma ya ce wali tabtagu malamai suka ce wa'annan ai sun hadu nan ne saboda mutum ya sauwara tamkar abin yana kasancewa yana gani yadda Allah ke gudanar da wannan abin sawwara abin zai sa kaga cewa eh akwai ni'imar Allah ciki fiye da wanda kawai yana jin fassara ne yana wucewa Allah madaukakin sarki ce na'am walaqad arsalna kuma lalle da hakika mun aiko min qablika gabaninka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam rusulun mun aiko da wasu manzanni ila qaumihim zuwa ga jama'ansu al'ummu da suka shuɗe, Allah aiko musu da manzanni faja'uhum bil bayyinati wa'annan manzanni sun zo wa al'ummunsu da hujjoji bayyanannu da suke nuna cewa eh su manzanni daga Allah kuma Allah kadai ya cancanta abauta musu a mishi amma sai nan al'ummu suka butulce suka kafircewa Allah suka karyata manzannin sai Allah ya ce fantaqamna minal ladina ajramu sai muka saukar musu da azaba ta ɗaukan fansa azaka ramako. min alladhina ajramu daga wa'annan da suka yi wato jirmi suka yi ijrami sune ne kafirci suka ni kafirci wa imar Allah sai Allah ya sauka musu da azabarsa wa kana haqqan kuma ya zama haqqan ne wajiban gaskiya ne ya cancanta dole ne akan mu nasrul mu'minin baiwa mu'mine nasara wasu daga cikin malamai kamar yadda malam abubakar shu'uba wanda ya rawaito daga asim yake cewa wajen wannan aya yace fanta kamna min alladhina ajramu wa kana haqq wa kana haqqan sai ya tsaya ana a karatunsa idan yace fanta kamna min alladhina ajramu wa kana haqqan wannan ma'ana wato haqqan din na intiqamin ne sai muka yi wa mujrimai kafirai azaba wa kana haqqan wannan azaba da aka musu kuma ya zama gaskiya adalci ne daidai da su wannan magana ce daban sai ce sannan kuma alaina nasrul mu'minin kuma akan mu ne mu taimakawa mu'mine haka shi ya karanta amma sauran masu karatu duka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin fa kana min alladhina ajamu magana ce da tsaya nan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wannan kuma magana ce wato daban نعم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبقى يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki yana cewa Allahu alladhi yursilu riyaha kuma Allah subhanahu wataala ne cancanta ku bauta masa shine wanda yake wato aiko da isfokai wanda suke dauke da rahama ita ce shi ba ba dabur ba dabur ita ce iska ta azaba fa tuthiru sahaba sai wannan iskar ta kado wato sahab girgije sai ta zo ta kado girgije wanda yake dauke da ruwa mai nauyin nan sai ya dinga kadawa zaka ga girgije na tafiya kamar abin da yake baya da nauyi ne alhali yana makil da ruwa Allah ce fatuziru sahaba fayyabsutuhu ko sai Allah madaukake ya shimfida wannan sahab din wannan girgije ya shimfida shi fi samai a sama Kai kaifa sha yadda ya ga dama sai ga har girgijen ya taso daga wani waje ne in Allah ya ce ayi ruwa a wannan garin sai kaga iska na kadowa girgije na zuwa tun babu sai kaga kamar yanki haka wannan yazo ya hadu wannan yazo ya hadu wannan yazo ya hadu sai kaga fayaj'aluhu kisafa sai kaga ya zama to rifi rifi wato na girgije ya zama hadari a yayin da girgijen nan ya zo ya hadu ya zama hadiri kuma sai ya kado ya ce fatara lorika kago bayan ya yi shi ke safan ɗin wato ya yi shi ribi rufi na hadari fatarar wadaka sai ka ga ruwa ya furutu min hilali yana sauka daga sassanin wannan girgije girgije yana saukar da ruwa ruwa ba daga can sama-sama yake zuwa ba a'a girgijen ne ke haduwa Allah madaukake yana tayar da iska iskan nan sai ta je ta hada kamar yadda yake cewa ya riyah lawaqiha iska mai yin barbara ta je ta hada ta hada sai ta hado sai shine ake cewa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja muna saukarwa ga al-mu'sira ita ce girgijin da wato yake cike da ruwa yayi nauyi kamar mace da lokacin nakudanta ya kusa haka Allah yake saukar da ruwa yayin da ya saukar da wannan ruwa sai kaga yakhruju min khilali yana fita daga sassanensa fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadi idan Allah ya samar da wannan ruwa ya je ya samu wanda ya so ya same shi min ibadihi daga cikin bayinsa garin da ya riga ya bushe suna Allah Allah ka mana ruwa idahum yayin nan kwatsam da samun ruwan nan sai ga gansu yastabshiruna suna faraha suna albishi suna murna suna farin ciki barka da muka samu ruwa Allah ce wa in kanu amma ko da yake hakika in kanu bi ma'ana kad kanu da yake sun kasance min qabli an yunzala alaihim gabanin a sakar musu da ruwa din na min qablihi gabanin sa la mublisin su masu fidda tsammani ne wasu yi tsammanin za a yi ruwan ba ana cewa ya dai zafin nan yau ina zamu shiga ne shukan da muka yi din nan ba ya fara bushewa Allah ka kawo ruwa Allah ka kawo ruwa kawai hadiri in ya kadau aka yi ruwa ya cika nan ya cika nan ya cika nan wani sa ya zube amma yana farin ciki saboda zai samu fiye da abin da ya rushe din Allah ya ce idahum yastabshirun a can ya ce kafin nan kuma idahum min qablihi min qablihi la mublisi sai Allah ya ce fanzu ya kai mai sauraron alqur'ani ko ya kai wanda manzur aka saukar da alqur'ani ka duba ka gani ila athari rahmatillah Allah wato ila athari rahmatillah izuwa gurbin rahmar Allah izuwa fa'idar ruwan sama yayin da ruwa ya sauko kai kaifa yuhil arda ta yaya Allah yake rayin da ƙasa bayan ta mutu ba da mauta bayan mutuwarta ka duba yadda Allah yake rayin da ƙasa ƙasar na yanzu ka je gashi za ka ƙasa ce ba alamar shi ba komai ƙasa ce busasshiya inda za ka yi shuka sai ta yi shekara ba abin da zai same ta sai dai wani kwaro ya zo ya ci amma kana shukawa ana saukar da ruwan sama sai ka ga wannan shukan zai jike ya kumbura ya tsage ya daga ƙasa gashi ba da nauyi ba da ƙarfi amma zai daga ƙasa ya fita amma ya ka yana da ƙarfi ɗin in ka sai ka danna kasa ka huda sai dai ka ji ciwo amma wannan tsoron da kuma in ya tsira din, in ka taɓa shi kaɗan zai karye wa ya ba shi fita allah da yake baiwa ɗa jariri ya samu saukin fita a cikin yatimarsa, shine ya tsaga wannan ƙasar kuma wannan tsoron ya fita Allah madaukake ce to yadda kuka ga hakan ya faru fa inna zalika yadda kuka gani abinda Allah ya yi sha'aninsa na rayar da ƙasa matacce din nan la muhyil mauta ay la qadirun ala ihya'ihim bil akhirah wanda yayi wannan aikin fa yana da iko ya tayar da matattu bayan sun mutu a kiyama su tsaya gaban Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan dukkan komai ba abin da yake gagarar Allah a cikin aikinsa domin aikinsa ba aiki ne na wahala ba inna ma'amurhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un ke gazanta kai ta nan Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 管理过构。